Wace rawa ce gidajen rediyo ke takawa a fannin sadarwa a wannan lokacin? Radio hanya ce ta yada labarai da ya fi sauƙin samu. A nan Nijar a cikin kowane gida akalla za ka tarar da radio ɗaya ko biyu. Tare da wayoyin salula akwai radiyoyi wanda yana dafa wa kowa. Ina aka kwana a game da abutun bukatar mitar radio. Eh, Tambayar neman izinin buɗe radiyoyi sai ƙaruwa suke yi, musamman radiyoyi na karkara. Yanzu haka muna da radiyoyi na karkara akalla kusan 300. Akwai waɗansu da aka baiwa izinin buɗe radiyoyi ya 'yan shekaru wanda sun samu matsalar na'ura wanda ya sanya wasu radiyoyi suka tsaida yada shirye su Kawai matsala ce ta na'ura ake samu sai na'urar ta lalace. batun watsa shirye-shirye. Shin a ƙasar Nijar gidajen rediyoyi na da isassun kayan aikin da ke bada fitaccen sauti a wannan lokacin da ilimin kimiyya ya mamaye duniya? Akwai ofishin da ke kula da ingancin na'urar radiyoyi a hukumar CSA. Idan mutum ya tambayi a bashi izinin buɗe radiyo sai ma'aikatanmu su je su binciki ingancin kayan da mutumin ya kawo ko kuma zai kawo. Ba shakka wasu na'urorin da ake kawowa an huce yayin Bincika ingancin ingancin na'urar da mutumin ya kawo zai bude radiyo suna daga cikin hanyoyin da zai sa a baiwa mutumin takardar izinin budewa Idan ofishin kula da ingancin na'urar da ake kira adita ba su gamsu ba, hukumar css sai ta soke ba da izinin bude radiyo. Shin gidajen rediyoyi na huce gona da iri har ta kai su ga kashedi kamar yadda muke gani a bangaren wasu kafofin sadarwa? Ba iya cewa radiyoyi ba sa sakin hanya, amma ina tunanin da yawa masu radiyoyi suna yin takatsantsan wajen yada shirye shiryen su Ana iya cewa masu kula da radiyoyi suna yin aikinsu ba su sakin hanya sosai. Ko ina makomar gidan rediyo a ƙasar Nijar? Radiyoyi a Nijar ya kamata su saba da hanyoyin sadarwa na zamani da suke yin aiki duka iri ɗaya da nasu. Ya kamata radiyoyi su bi ƙa'ida abin da suke yadawa na labarai na gaskiya masu amfani ba na saurai ba.